This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum, kuma barkanku da hantsi. Bayan kun gama jin labaran duniya kamar kowace ranar Litinin, Salihu Garba zai gabatar da da rashin ta yi. amma kafin ku ji wannan shiri za ku ji abin da ya sa hukumar zaɓe ta ce za a yi zaɓen wakilan majalisar wakilai daga jihar jigawa a ranar 11 ga watan gobe na afrilu idan allah ya kai mu za ku ji matsayin amurka game da zaɓen daga bakin jakadan amurka a najeriya akwai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin ku masu sauraron mu. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban hukumar zaben najeriya ya faɗa a jiya lahadi na yamma kila yau litinin za a fara samun sakamakon zaben da aka gudanar farfesa a tahir jega ya yi wannan firci ne a taron manema labarai da aka nuna a gidan talabijin na a ƙarshen rana ta biyu na yin zaɓe a sakamakon wasu matsaloli da aka samu da suka haɗa har da rashin isar kayayyakin aikin da wasu malaman zaɓe kan lokaci farfesa jega ya ce a lokacin da yake magana a jihohi biyu ne kurum suka kammala haɗa sakamakon zaben ko da yake wasu jihohi da yawa sun kusa kammalawa duk da yake zaben ya tafi sumul a yawancin jihohin ƙasar amma a jihar riba an samu tada jijiyar wuya domin ko jam'iyyar apc ta buƙaci a sake gudanar da zaben shugaban hukumar zaben farfesa jega ya ce hukumarsa tana binciken wannan al'amari har ma da wasu jihohi da aka samu koke-koke masu nazarin zaɓe daga ƙungiyar tarayyar afirka da ƙungiyar bunƙasa tattalin arziki na afirka ta yamma sun ce sun gamsu da yadda zaben ya gudana shugabannin ƙasashen laraba sun lashe takobin ci gaba da kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan ƙasar yaman ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia har sai lokacin da 'yan huti waɗanda suka suke samun ɗaurin gindi daga ƙasar iran sun janye daga yankunan da suka mamaye jiya lahadi shugabannin kasashen larabawan suka gabatar da wannan sanarwa a ƙarshen taron kolin kwanaki biyu da suka yi a ƙasar masar sakataren ƙungiyar ƙasashen larabawa na bill alarabi ya ce tilas a maida gwamnatin halar ta ƙasar yaman ɗin ƙarƙashin shugabancin shugaba abdurrabo mansur hadi bisa kan mulki haka kuma shugabannin da suka halarci taron kolin sun yadda za su kafa wata rundunar haɗin gwiwa domin tunkarar barazanar tsaro a yankin ana sa ran cewa za a yi watanni ana tsara yadda rundunar ta haɗin gwiwan za ta kasance labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka Ƙasar amurka da manyan ƙasashen duniya guda biyar suna ci gaba da tattaunawa da ƙasar iran domin neman cimma yarjejeniya kan shirin nukiliyar iran amma har yanzu ba a kai ga ƙulla yarjejeniyar ba jami'an diflomasiyya sun yi wani taro a jiya lahadi a birnin lausanne na ƙasar switzerland rahotanni na nuni da cewa iran a shirye take ta amince za ta karbi shirin nukiliyar ya kai ƙasa da dubu shida kuma a yi jigilar yawancin ma'adanan uranium da ta ƙara wa daraja zuwa ƙasar rasha inda za a adana su a musayar hakan ƙasashen da suke yin shawarwarin da iran da suka hada da birtaniya china da faransa da rasha da germany da kuma amurka za su bai iran ɗin ta ci gaba da yin ƙa'idadden shirin nukiliyar amma a ƙarƙashin kulawar ƙasashen amma jami'in da ke kula da tattaunawar sun ce akwai wasu batu da har yanzu ana ci gaba da tattaunawa a kansu a lokacin da ƙasar iran da ƙasashe shida masu ƙarfi a duniya ke ƙoƙarin kula da jadawalin yarjejeniyar kafin wa'adin gobe talata Shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya ce goyon bayan da ake wa ƙungiyar Islamic State ya ƙaru tun lokacin da sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka suka fara kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan sansanonin ƙungiyar 'yan yaƙin sa kan assyria Shugaban Assad ya wannan furucin ne a wata hira da shirin gidan talabijin na CBS da ake cewa 60 Minutes ya da shi da aka nuna a jiya Lahadi. ya ce yawan mutane ko kuma matasan da kungiyar isis take dauka sun karu tun watan satumba lokacin da aka fara kaiwa sansanonin ta hare-hare haka kuma shugaban syrian ya ce zargin da ake yi cewa ƙasarsa tana amfani da makamai masu guba akan farar hula farfaganda ce ta ƙasashen yammacin duniya da amma ya ce zai yarda spektoci su yi bincike su tantance ko an yi amfani da gas masu guba akan farar hula. haka kuma ya ce a shirye yake tattauna da amurka amma ba zai yi magana a kan batun ya sauka daga kan ragaman mulki ba amurka dai ta daɗe tana faɗin cewa ba ta son shugaba assad ya zama wani ɓangare na kuma siriya <coughs> jama'a ku gafarce ne amurka ta daɗe tana faɗin cewa ba ta son shugaba assad ɗin ya zama wani ɓangare na makomar siriya labaran duniya kenan kuka gama je Hukumar zaben Najeriya ta ce ranar 11 ga watan gobe na Afrilu idan Allah ya kai mu ranar ce da za a yi zaben wakilan majalisar wakilai daga jihar Jigawa kamar yadda shugaban hukumar zaben Profesor Atayiri Jega ya bayyana. There are 13 federal constituencies where elections uh, have to be rescheduled to uh, April uh, 11th. Shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa kenan Farfesa Muhammad Attahir Jiga wanda ke cewa akwai mazaɓin 'yan majalisar tarayya goma sha uku da tilas sanya aka ɗage zaɓe a cikinsu zuwa ranar goma sha ɗaya ga watan Afrilu mai zuwa saboda rashin wadatattun kayayyakin aiki. A uh, seven Uh, federal constituencies were affected in Jigawa state. Bakwai daga cikin su a jihar Jigawa suke. Ya ce ko da shike mun yi tunanin cewa mu yi zaɓe a cikin uku daga cikin sha ɗayan da ba su da wata matsala, amma bayan mun yi taron masu ruwa da tsaki Dukkanin waɗanda lamarin ya shafa sun amince cewa a ɗage zaben a dukkanin mazaɓin sha ɗaya kana daga bisani a yi a lokaci guda. Baya ga mazaɓu goma sha ɗaya na jihar Jigawa akwai mazaɓar tarayya ta Wukari a jihar Taraba da kuma mazaɓar Ethium a jihar Delta. Now this is unfortunate, it's regrettable in spite of our best effort, but it's still relatively okay if you compare it to 2011. Farfesa Jegai ce ɗage zaɓe a waɗannan mazaɓu bai yi mana daɗi ba duk kuwa da ƙoƙarin da muka yi na ganin al'amura sun tafi kamar yadda muka tsara su. Sai dai duk da haka an samu ci gaba sosai domin kuwa a shekara ta 2011 mun ɗage zaɓe ne a mazaɓin tarayya 60. A hannu guda kuma ana ci gaba da tattara sakamakon zaɓe a cibiyoyin zaɓe daban-daban musamman a nan jihar Kano a daidai lokacin da mutane da dama suka kwashe daren jiya ba tare da sun kaɗa ƙuri'arsu ba. lamarin da ya sanya suka fito da asibar fari a lahadin nan tunda hukumar zaɓe ta ƙasa ta amince a ci gaba da zaɓen a wuraren da zaɓen bai wakana ba a jiya. jiya ban jefa ba kuma mu samu mun saka ba har daren yayi. to gashi nan dai mun fito sun ce za a yau. Zaɓen na jiya da ma wadda ake ƙarisawa a yau ya nuna yadda mata suka yi fitar ɗango domin jefa ƙuri'a. Hajiya Halima bin Umar na ɗaya daga cikin waɗanda ke rajin wayar da kan mata domin su dangwala ƙuri'a. Tun karfe shida da minti goma gurin nan ya ɗinke duk da mutane da mata da masu ƙananan yara. To sai daga bani ma muka roƙa muka ce da Allah duk matan nan da suke da 'yan ƙananan yara jinjirai da Allah mu mun yafe a musu su tafi. To amma dai alhamdulillah wanda aka dinga faɗa aka yi ta gaya mana cewan shi ballot paper ɗin zai zo wasu an samu rahoton wasu nasu ya zo da a leda a jiki. aka ce to sai aka ce mu dinga faɗakar da mutane ta whatsapp muka yi ta duk wanda ya zo aka ba shi takardar ya ga da leda zai iya bare ledan to mu dai alhamdulillah namu dai duk da muka yi gaskiya ba mu samu wannan ledar ba kuma mun kakaɗa ƙuri'an mu kuma abun sha'awa ba a yi tashin hankali ba abin da ya kawai dai mana cikas rashin farawa da wuri gaskiya alhamdulillah gaskiya tunda an yi shi ba tashin hankali ba faɗa ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu sakamakon da aka fitar a hukumance na dan majalisar dokoki ta tarayya ko kuma majalisar dattawa a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria mun gode mahmud duk da 'yan matsalolin da aka fuskanta wajen gudanar da zaɓe a najeriya amurka ta gamsu in ji jakadan amurka ɗin a najeriya james ans weston I was extremely impressed. Yesterday I went around to a number of places and every place I went I was impressed, very impressed. Zaben yayi matukar burge ni dan na zaga na ga yadda masu kada kuri'a suka shiga layi suka shafe tsawon lokaci saboda sauke yakin kasa da demokradiyya da ke wuyansu. Jakadan Amurka a Najeriya Jim N. Westil ke magana da manema labaru a cibiyar sanar da sakamakon zaɓe International Conference Center. The expectation of my government is that the Nigerian people will win. Gwamnatin Amurka tana fatar 'yan Najeriya za su samu nasara a sakamakon zaben bisa tabbatar da zaben gaskiya da adalci kuma Amurka na shirye ta yi aiki da duk wanda ya lashe takarar shugaban kasa. En Wistil bai tsaya nan baya sai da yaba na'urar tantance masu kada kuri'a wato card reader. Uh, my voter card have a biometric, it doesn't have my fingerprint. Ni kaina a mazaɓata yanzu En Wistil a Virginia bani da bayanai ko alamar yatsun hannuna akan rajistar zaɓe na. Ina taya hukumar zaben Najeriya murnar amfani da wannan babbar fasahar. kuma ina jin za mu duba wannan na'urar da yiwuwar aiki da ita a kasar mu I Shigowar farfesa je ga ɗakin taron ya nuna hukumar sa ta yi bakin kokarin adalci inda ya musanta yunkurin gayyatar sa fadar shugaban kasa da aka yaya ta an yi don sauya alƙaluman zaɓe. Jega ya ce zai fara sanar da sakamakon zaɓe daga yau Litinin zuwa gobe Talata. Cikin tambayoyin da aka yi sun shafi tarwatsa wasu rumfuna da cibiyoyin zaɓe a wasu jihohi da zanga-zanga da NAPC suka yi na neman soke zaɓen Rivers. da dakatar da tattara sakamakon zaɓe a Gombe bayan hatsaniya da aka samu da nan ma 'yan APC ke cewa yunkuri ne na murɗe musu gagarumar nasara da suke ganin sun yi. A'a, ba zan yi magana kan wannan ba, ita APC ta yi magana da kanta. Zuwa yanzu dai ba zan yi magana da ta shafi siyasa ba. in ji jakada anne Westel. Barista kashin gaidan shine kwamishinan zaɓe na Gombe da ya ce za su ci gaba da tara sakamakon daga inda suka tsaya. Ƙananan hukumi da aka kirga kuma aka bayyana ai sun zauna. Sauran mai magana sauran. kai saura kuma shikenan aka bayar da bayanan saura guda biyar shikenan an gama kenan. Shin masana kimiyyar siyasa na da kwarin gwiwa ba za a iya murɗe zaben nan ba kuwa? Dr. Kule Shatima shine shugaban asusun tallafi na Makwata Foundation. Abubuwa guda biyu dai na daya dai mun san cewa ita hukumar zaɓe tana kokarin ta tabbatar cewa kamar waanda aka sa su wannan aka ba su dama da izini din za su yi kokarin su adalci da sauransu. Mutane mutum mutum ne za a yi tsammanin cewa za su ɗauki eh, amana eh, amana da aka ba su din da gaskiya to dai ya zama cewa ko kuma wayansu su bi kansu ɗin su zo su canja abubuwan da aka yi da sauransu. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an jima kaɗan muna tafe da rashin tai to amma a ci gaba da shakata da wannan waka ta mutanen Indiya. चोरी चोरी कोई आए चोरी चोरी कोई आए छुपके छुपके सबसे छुपके Masu sauraro kada a manci ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga da rashin ta yi. ƙarfi kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya Da rashin ta yi akan bar arha, jama'a asalamu alaikum, barkamu da zaki saduwa a wannan filin namu. Salo Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. Yau za mu karkare firar tamu da bakonmu ambasada Bashir Yuguda, karamin ministan kudi na gwamnatin tarayyar Najeriya. Makon da ya gabata, ya yi mana bayani kan yadda gwamnati ke samar ma matasa aiki, musamman waɗanda suka gama karatun jami'o'i, da abin da ya kamata su ma kansu su yi sai lokaci ya ƙure mana. Ambasada Bashir Yuguda ya ci gaba da cewa. So za ki ga cewa wata rana ayyukan da gwamnatin tarayya take so ta yi a cikin jihohi abin da ya kamata jihohi su yi kenan ko kuma local government su yi to idan ba su yi ba shi dan najeriya wanda ke wannan gefe da an ce gwamnati tunaninsu kada'an zai zama gwamnatin tarayya ba a taba tsayawa a yi tunanin shin wannan aiki na wane ne ba na gwamnatin tarayya ne ko na local government ne ko ko na jiha su akwai wannan sannan na biyu idan aka ce misali ga hanya a cikin wata jiha ta ratso amma hanya ce ta gwamnatin tarayya wasu gwamnoni saboda kokarin da kullum muke yi da mu da su ya kasance muna aiki hannu ɗaya za su zo su ce suna so su yi wayannan ayyuka su rubuto muna mu nemi dama wurin mai girma shugaban ƙasa a ba su dama su je su yi wannan aiki a hankali a walwale da sunan gaba shi matsala ta rashin aiki kamar yadda nake ce muku ba abu ne kawai na gwamnatin tarayya misali da na bada da ƙasar uae dubai saboda ga 'yan ƙasa suna so su samu aiki ba su samu ba sai da gwamnati ta fito da ƙa'ida cewa duk kamfani da ke aiki a uae a ƙa'ida dole akwai percentage da dole sai ka ɗauki 'yan kasar su don su masu samu aiki so aiki ba gwamnati kawai za ta iya badawa ba su fa kenan fa da ba su da yawa sai unguwa guda ce a lagos ko a kano amma sai da aka fito da wannan ka'ida cewa dole sai an ɗauki 'yan ƙasa aiki saboda ga sunan ga arzikin amma babu so abin da aka yi kamar yanzu lokacin da muka samu wannan rebasing kamar wato a duba arzikin nigeria a duba kowane gefe aviation ne gona ce environment ne shin menene matsala kamar auna kaifin arzikin kasar kenan da aka zo aka duba kaifin arzikin kasa kowane gefe sai aka gano ga matsala ga girman arziki ga shi muka zo muka zama na ɗaya a afirka muka wuce south africa fintin kau yau adadin arzikin ƙasa a nigeria biliyan 510 amma duk girman arzikin nan kullum tambayar da ake mana kai ku kyale minista magana kawai yake bayan ga mu ba mu da aiki to amma za ka duba watakila wannan gefe da ke kawo arzikin ba gefe ba ne da ke kuma ɗaukan ma'aikata da yawa shugaban ƙasa ya ce to abin da za a yi a duba kowane gefe a ga wane ne ya fi ɗaukan ma'aikata da yawa misali tourism buɗe ido misali gine-ginen hanyoyi gine-ginen gidaje gine-ginen masana'antu to wa'annan su ne ake dubawa a ga gefen da zai ƙara kawo matsayin mu aiki a samu wadata a samu ci gaba kuma akan haka ake kuma akan haka muke kuma in kun ka duba ko yanzu misali ga oil and gas wato wurin sai da mai kenan da sauransu ba a taɓa samun lokacin da za a ce ga kamfuna 'yan najeriya ba sun samu shiga har sun zo suna da kamfani da aka kai shi a kasuwar sai da jari ta najeriya da ta ingila sai daga wannan lokaci kuma aka zo aka ce akwai ayyuka na musamman wanda ba za a bari 'yan ƙasar waje ba su zo su mamaye su ba 'yan najeriya shine local content yana na yana aiki sannan akwai one akwai free zones wato inda aka keɓe na inda ake sassabta ma mutane wurin haraji

na kaga kana na zan ya shato mammalo gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci wannan magana da kika ce idan mutane ga walwala amma ai ba wanda ba wanda ke so ya zama kawai yana kunci ana bashi kuɗi sai dai wanda ke marid ko kuma wanda wani dalili wanda ba shi kowa ke so ya zama ba a duniya amma ina gaya miki a uae yau in kika shiga dubai za ki ɗauka kina indiya ne saboda wasu ayyukan 'yan ƙasan basa sa yi wasu ayyukan suna jin sun fi ƙarfin su yi su wasu ayyukan ba su da mutanen ƙasa wanda za su yi to mu najeriya komai allah ya bamu in lebaranci kake so akwai lebara in wani kake so mai ƙarhi matashi ya zo ya yi ta shela akwai in ɗan boko kake so wanda ya san harkar kasuwanci ga mu in 'yan jarida ake so ga ku idan ana so a yau a ga lauyoyi akwai su in ana so a ga masu matukan jirgi muna da su duk abin da allah zai ma bayan allah ya mana najeriya illa allah ya taimake mu mu samu haɗin kai mu samu ci gaba mu samu zaman lafiya kowa ya wadata a najeriya kullum abubuwan da gwamnatin tarayya take yi kenan kullum abin da gwamnati take so a yi kenan kuma kullum kiran da shugaban ƙasa kenan yake yi a najeriya mu ministocin shi mu tsaya mu yi aiki yadda ya kamata muna da matsala mu je gunshi in an ga matsala da ake so a gaya mana a shirye muke mu ji ta mun gode jama'a ƙarshen fiyar tamu kenan sai kuma kun sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakon namu ambasada bashir guda da chobahiro deodone wanda ya shirya mana sauti da wakilarmu madina dauda nisa garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya tare da yardar ubangiji. Ba za ne min kuma ka tashi kashewa To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Refata daga Gombe, jihar Adamawan Najeriya. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci muka ga wannan rana. mun kaɗa ƙuri'ar mu lame lafiya Allah mun yi namu sauranaka Allah kai mana zaɓi mafi alheri Allah ka dube mu an ƙona mana mu. an kashe mana mu mata sun zama gauraye ana ta kashe mana matasa Allah ka yafe mana ko don albarkacin yara ko don albarkacin tsirrai ko don albarkacin dabbobi Allah mun tuba ka gafarta mana ka kawo mana ƙarshen wannan matsala huta lafiya mai magana baffa adama fata daga gombe jihar adamawan najeriya assalamu alaikum mun gamsu da inec mun gamsu da jeka mun gamsu da komai da komai fata dai allah sa a tabbatar mana zaben nan lafiya a ƙare lafiya ba hamayya ba komai allah tabbatar mana najeriya ta zauna lafiya mai magana alhaji garba ibrahim azali za mu yi zaɓe mai cikakken tarihi a najeriya kuma muna fata zai zamanto wanda ya fi inganci a tarihin siyasar najeriya sai dai kash matsalar mu 'yan najeriya kome kufan mutum mai karatun mutum ba za ka taɓa raba shi da ƙabilanci bangaranci da bambancin addini ba amma saboda wuyan da muka sha da kuma matsalar da muke ciki lokaci ya yi da za mu yi fatali da waɗannan bambance-bambancen mu ba bayin kowa ba bayan Allah ne kuma ɗan Najeriya don haka ba wanda ya isa ya tilasta mu mu zaɓi wani ko mu zaɓe shi don haka mu yi fatali da duk wanda zai kawo mana husuma mu zama al'umma ɗaya ƙasa ɗaya duk wanda yake cewa mabiyansa su zaɓi ne to wallahi ɗan damfara ne na dimokuraɗiyya kuma ya karɓi kuɗi ne. jama'a mu yi hatara kada zancen nan na mutane ke cewa wai sai lusari wawa kuma dolon bera ne zai ba kyanwa ajiyar jikarsa jama'a a yi zaɓe lafiya bakka adama refata daga gombe jihar adamawan najeriya assalamu alaikum Salamu alaikum. suna na Ibrahim Ma'adawa daga anguwar Kaura cikin birnin Zaria. Ina so ne in gaya ma duniya cewa wannan abubakar kawo da ake yake kiran kansa musulmi yana ɓata sunan musulunci. Wannan ya nuna shi ba musulmi ba ne. Ka ce kai Boko Haram. Kuma ga shi mutane sun je zaɓe ka karkashe su. To mu a musulunci ba ta addanci a cikin musulunci. musulunci salama ne saboda haka ka daina kiran kanka a matsayin musulmi kuma ga ka matsoraci tunda ba a san inda ka ɓoye ba an ka isa ka fito ka ce da inda kaki a gaida sojoji ya fi bijibiji da kai alhamdulillah alhamdulillah an tantance jama'a a najeriya fadin najeriya an yi zaɓe a taraba mu nan an yi zaɓe lafiya yinin namu nan na garin hukumar yinin shakawa gaskiya yadda ake yi zaben na wurin nan kai zaben na na amince da zaben na kwarai da gaske mun ji zaben mu lafiya tsalau muna dariya ba wani tashin hankali a gaskiya zaben da ake bana a najeriya na kai gaskiya zaben na mun farin ciki daidai allah ya sa a tantance a ba da sakamako mai ma'ana na gode tashin hausa radio amurka rai godiya alhamdulillah alhamdulillah sunana muhammadu dan sani daga jihar zamfara an local government hakika wannan zaɓe da ta aka faro allah ubangiji sa a gama shi lahiya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ni abubakar umaru daga jamhuriyar nijar mazamin birnin akara a ghana ina gaisuwar tariya a cikin birnin gombe ga wanda allah ya marasa su ashirin da wani abu allah jikan musulmai allah jikan su da gafara mu da muka saura a duniya in ta mu ta zo allah samu cika da imani da allah da annabi ina kara addu'a kuma zaben nan na Najeriya Allah sa kare shi lafiya. Da haushi in ya muri bayar don Allah ai abin da ya kamata don Allah mu kawo da tashi hankali kasar da ita ce kasan mawa in muka kawo tashi hankali wallahi kanmu mun ka fara don haka ni ne mai gidan jambanawa da fulani da adarawa sai na ji min da sakona. To, kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. To, an ji cewa shugaban hukumar zaben Najeriya ya faɗa a jiya Lahadi da yamma kila yau Litinin za a fara samun sakamakon zaben da aka gudanar. shugabannin kasashen larabawa sun lashe takobin ci gaba da kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan ƙasar yemen ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudiyya har sai lokacin da 'yan houthis waɗanda suke samun ɗaurin gindi daga ƙasar iran sun janye daga yankunan da suka mamaye jiya lahadi shugabannin kasashen larabawan suka gabatar da wannan sanarwa a ƙarshen taron kolin kwanaki biyu da suka yi a ƙasar masar Ƙasar Amurka da manyan ƙasashen duniya guda biyar suna ci gaba da tattaunawa da ƙasar Iran domin neman cimma yarjejeniya a kan shirin nukiliyar Iran, amma har yanzu ba a kai ga ƙulla yarjejeniya ba. Shugaban ƙasar syria Bashar al-Assad ya ce goyon bayan da ake yi wa kungiyar islamic state ya ƙaru tun lokacin da sojojin ƙawance na taron dangin ƙarƙashin jagorancin amurka suka fara kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan sansanonin ƙungiyar a kan sansanonin 'yan yaƙin sa kai na siriya shugaba asar ya yi wannan furici ne a wata hira da shirin gidan talabijin na cbs da ake cewa 60 minute ya yi da shi da kuma nuna ajiya lahadi da ya ce yawan mutane ko kuma matasan da kungiyar isis take ɗauka sun ƙaru tun watan satumba a wani labarin kuma kungiyar isis ta gabatar da wani faifan bidiyo da ke nuna mayakanta suna fille kawunan wasu maza guda takwas da aka ce 'yan shiya ne an bayyana cewa a filin fille kawunan mazajen a lardin hama an ga mazan da aka rufe da idanuwansu aka kuma ɗaure hannayensu ana kai wasu wani wuri da aka ga wani yana baiwa mayakan wuƙa. To yanzu dai nan kusan uku da rabi na dare ne agogon Washington DC kuma ana za mu sallama da ku masu sauraronmu sai mu na la'asar idan Allah ya kai mu lokacin da kila an fara bayyana sakamakon zaɓe. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, mai Ali nake fatar a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.